dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau shin suwa suka fi amfani da turare ne tsakanin samari da 'yan mata kuma mai dalili amma namiji ko in ba zance za shi ba ko na ba hakuri za ka ji suna yi a tsakanin su kaji mutum yana cewa ai wannan zan saka ranar da za mu wuri kaza za ka ga misali da farko in mace sai wanka ta rigar nono za ta sa shi za ta sa riga ta atabba sannan da akwai mayafi ko hijabi Na kan samu masu ce min wai kusan asara kuɗi ma suka ɗauke shi ku biya mu domin jin ra'ayoyin samari daban-daban akan lamarin tsakanin samari da 'yan mata su suka fi amfani da turare a mata sun fi su me dalilin? me dalilin me dalilin kana cewa mata sun fi dalili na na faɗa ne ni nan da ka ganna mu abocin turare ne sosai kuma magana gaskiya eh kuma magana gaskiya duk inda ni na zaga na har na ga turare na sha'awa na saya a wajen na fi ganin mata suna zuwa sayan turare fiye da maza eh gaskiya kuma wannan ba wai magana na yau ko jiya ko bara nake ma ba na daɗe tun ina sakandare nake da sha'awar turare sosai sosai to duk sanda na je su yi dai a inda nake zuwa yi gaskiya na fi ganin cincirin da mata fiye da maza kuma ko a lokacin da muna makaranta ma haka dai ana normal dai ana ma'amala yau da gobe za ka ga mata kana shiga tsakanin su ma za ka ji kawai kanshin nan kanshin can kanshi iri iri diya abin nan amma ba haka ba ga maza gaskiya dan a maza ma ni na samu masu ce mun ma wai na fiye damuwa da turare <laughs> kaga alamun cewa amma ba taɓa samun macen da ta ce mun na fiye damuwa da turare ba ga gani to amma a ganin ka me dalili eh to dalili shine kowa ya san mata da kwalliya ai yan son kwalliya ne da son kwalisa to kuma turare kowa ya san kayan kwalliya ne ba ka raba mata da wannan ba maza kuma kila wani lokacin eh, ni dai misali a nawa ma wannan din nakan samu masu ce min wai kusan asarar kuɗi ma suka ɗauke shi eh, shi ka ga koda mutum zai ma'amalar ma da turaren masu yi zai samu irin mai arhan nan a goma ɗan naira hamsin da ake sayarwa yi shi a ganin sa ya sai turare amma dai ka ga an yi wa turare bauta an samu turare wanda ya ansa sunan turare wanda kuma kullum ake kan ma neman sa gaskiya sai mata wani lokacin masu za zaka tambaya ma wanne ne ma wani turare ne ya dacewa da yanayi kaza za su gaya ma amma gaskiya da wuya dai ka samu namiji mai irin wannan damuwa haka to amma wasu 'yan matan sun ce samari suna amfani da sukan yi amfani da turare ne saboda suna warin hammata ko kuma suna da kauri haka shi sa ma suke amfani da turare a'a saurayi zai amfani da turare dan zai je zance na abu amma wai haka kuran saurayi ya dage wajen samun turare wai dan kuran yana sha'awa ko abu gaskiya ba su da yawa magana ta gaskiya mace ce za ta tsaya ta darje ta zaɓi turare ko a ta nemi turare musamman saboda kuran eh, eh, ita ganin ta abu ne da ya dace da ita amma namiji ko in ba zance za shi ba ko na ba hakuri za ka ji suna yi a tsakanin su ai mutum yana cewa ai wannan zan saka ranar da zan wuri kaza shi bai dau turaren wai abin sakawa na kullum bukukuwa a abu na daidaita rayuwa ko wani abin nan gaskiya magana ta gaskiya don rana baka misali idan za ka hau motar haya hmm. so goma a garin nan in dai za ka zauna kusa da mace baka da matsala magana hmm. ta gaskiya amma duk inda aka ce ma namiji ne kusa da kai wallahi shi ranka ya dace saboda me ya dan ni dan ni ba zama saboda zai ka mutum duk ba a kula da haƙƙin jama'a kai ka san kana da duk da dai a san halitta ce amma ka san kana da jiki irin wanda yake da abin nan sai kuma ka ci kulawa da shi ni ban sani ba ko mutum abinda bahaushe ke cewa yi gwano bai jin warin sa ne ko ne ni ban gane ba kaman yaya ban gane ban gane irin abun nan da kake magana ba in mutum yana da abun nan kamar ya kuma irin hakkin jama'a kake magana hakkin jama'a mana san da ni na dauke shi shiga hakkin jama'a ne ka shiga cikin jama'a jikinka na na na wari kuma ka rika shiga cikin jama'a kai ko a jikinka ka ji wani baya so musamman ni ba zan ma ƙarya ba in har na kusanci namiji na ji yana kan shi wallahi amma maki Allah kuwa to amma baka ganin samari ko in ce maza su su yakan haka saboda suna zufa kuma zai irin yanayin halitta eh shi ne ai na faɗa da farko ne yanayin halitta mun yarda amma kuma ai in aka ce turaren ma misali ba wani kawai a ɗauko a fesa ga eh, eh, tufafin sawa ba kawai a'a akwai wasu ƙananan ƙananan kayan ƙanshi wanda ake yin su musamman saboda masu Eh, irin wannan matsala ta yawan warin eh, tsananin warin jiki ko wani abu sai ya hatta sabulai ne akwai sabulai wanda ake cewa suna dan rage wannan to kana da sabulu irin wani dan kara da wani dan turare ko yaya ne ai sai a dan samu daidaito yau wato idan mata bus idan tsakanin mata eh, samari da yan mata aka dina amfani da turaren kana ganin suwa za su fi kauri misali tsakani tsakanin samari da yan mata aka dina amfani da turare eh a magana ta gaskiya ni ina ga matan za su fi dalili kuwa shine eh, tun muna tun muna makaranta muna sakandare lokacin ake koya mana wai sun fi maza irin wannan akwai sinadarai a jikinsu masu irin bada da wannan warin jikin fiye da maza to shi sa eh, muka tambaya kana ganin ba dalili kenan da ya sa suke amfani da taron sosai sosai ba su game da shi kamar al'ada yo ai ba kowa ba a yan matan ba kowace ce ta san wannan ba wata ma ko ta sani magani take ba gaskiya ba ne ni dai na fita allaka shi ne da cewa turare kaya ne na kwalliya na kwalisa wanda kuma an san mata sun fi kowa san kwalliya da kwalisa shi yasa suka fi kowa eh, mu'amala da wannan ai mazan ba wai wasu sun sani cewa warin jikin dole kowa na da shi amma kaɗan yi maganin sa ma wani abu ne to amma ko yunkurin yin haka ma babu shi ga mazan shi ne ai inda matsalar take yunkurin ma a yi hakan ma kuta kwata yawanci mazan ma babu shi ga su amma kaga in zai tafi zance sai ya sa turare a shi wato ya san cewa akwai taron da mahimmanci ta wani bangaren kenan to me yasa mutum ba zai ne da shi eh, eh, eh, jadawalin yanayin rayuwarsa ba gaba daya ya rika samun turaren iya sawa ko ba komai dai a ce shi ma akwai wani abu da aka san shi da shi Eh, ba wai warin jiki ba abu mara daɗi wanda ni dai har abada ina faɗi shiga hakkin jama'a ne ka san kana da warin jiki kuma karka shiga cikin jama'a ko a ka ba ka kokarin ma kai maganin abu yawa sunana abdullahi tsakanin maza da mata ko ce samari da 'yan mata suwa suka fi amfani da turare a mata sun fi amfani da turare akan maza Su me dalilin haka saboda abubuwa da yawa kaga su mata na farko suna akwai suna jini da irin wannan karanta sannan kuma suna sa kaya fiye da na maza na farko kaga suna sa rigar nono sannan su sa mata shimi sannan su sa riga sannan su sa mayafi ko hijabi hmm. to lokacin da rana za ta dake su sai gumus dole sai da turare hmm. to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa <laughs> a ai shine gaskiya ko ban gane ba eh. shine gaskiya kaga suna yin wannan period din kuma wannan abin nasu yana da karni Mm. dole sai da turare sannan kuma in suka tashi kayan da suke sawa ba wannan ina ma maganar ba lokacin zafi ba ba lokacin sanyi kamar yanzu da muke cikin sanyi ba a Kano mm. lokaci na zafi za ka ga misali da farko in mace wanka ta rigar nono za ta sa shimi za ta sa riga ta atabba sannan da akwai mayafi ko hijabi da mm. suke sawa haka ne ko to idan ta yawo a rana kamar misali a ce daga gidansu zuwa inda za ta je ta hau mota misali a ce ya kai rabin kilomita Mm. idan ba ta da turare ita kanta in ta je titi a cikin yan uwanta mata ma za a ga ta ware gefe daga nesa nan ma ka san wancan ba ta sa turare ba to a cikin yan matan wasu sun ce su sun ɗauki abin kamar al'ada ne ba wai magana wai warin jiki ko na abu ba amma saboda irin kwalliya irin halitta ta kwalliya da Allah ya yi su da ita san kwalisa shi sa kawai suke son turare a wannan kawai magana ce suka faɗa saboda wannan amma dole waɗannan abubuwan su ne suka sa turaren ya shiga ya zama dole ya fi musu mahimmanci akan akan ya zama musu kamar al'ada yanzu zan baka misali ko a wani guri a gwada a gani a samo mace ka duba da yadda suke son kwayan kwalliya ka ware musu kayan kwalliya na shafe-shafe ka ware turare ka ce mata ɗauki ɗaya ka gani turaren za ta ɗauka saboda kayan kwalliya ko a jakar wata za ta ara ta shafa amma turare fa ɓoye shi suke a junansu in dai mai tsada ne ka san shi turare tsadarsa kanshinsa yana sa ya kara tsada wanda ya fi kanshi ya fi tsada hmm. don haka su kansu a junansu suna rowar turare idan mai tsada ne in mai araha ne za su bar shi a jaka kowa ta ɗauka ta sa amma in mai tsada ne ɓoye su suke a cikin wardrobe ɗin su kullum amma an taɓa tambayar ka sai turare? eh mana eh matata kafin na aiki kafin na auri matata na sai mata ta kusa shurin mataki ni har sai akwai lokacin ma da na ringa zargin an yi nan ba su dabar za a yi min da shi ba saboda tsabar in ciyo turare in ciyo turare in ciyo turare ba abin da take so in ce mata a duniya da ya wuce turare amma ta har yanzu da take daki na ma haka ne amma ta taba korafin misali cewar kai baka sa turare a ai ni dama ma abocin turare ne ni dama tun da ta sanni ma da turare na ta sanni kuma akwai kuma ka san me idan na siyo mana turare na ce mata na siya nata yana riga nawa karewa kuma sai ta zo tana amfani da na har mai mata gori ma wani lokacin ce ke turaren maza kike sawa wai in ta shiga cikin mata ba a ganewa. daga dandalin VOA.